خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو تشكينشي قبل كراتم نوانا للتافي ألفية ابن مالك درس منك أرشيد مكتايا أكي mun yi bayanin lugogi ko kuma harsuna ko yare irin na larabawa akan anni da minni da kuma ladunni da kuma qattu da kuma qad muka yi bayanin cewa ana iya ce qadni akan kuma iya ce qadi zaka iya ce qatni zaka iya ce qafi sannan wasu daga cikin larabawa ba su yi wa mimun shadda ko kuma nunun shadda a wurin minni da anni sai su ce mini da anni da laduni kuma malam ya mana bayanin cewa ya tabbata haka din a cikin riwayatu washi to yau insha Allah za mu yi magana kan abin da ake cewa al'alam al'alam mufradi ne jam'in shi ne a'lam Allah yana ce walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam ma'anan alam shine al'alama alama ko tambari na wani abu ko kuma tuta ana kiran shi alam amma a wurin mu na hau shine dukkan sunan da yayi nuni akan abin da ake kiransa da shi sunan nan sawa'an sunan mutum ne sunan dabba ne su ko menene inda ya yi nuni ya bayyana abin da aka kira shi da shi abin da aka kira shi kuma ya ansa wannan abu to ana ce da shi al'ala suna ne sunan nan yana iya kasancewa sunan mutum zai iya kasancewa sunan mace yana iya kasantuwa sunan kabila ko sunan wuri ko sunan dabba kaman kare ko doki ko jaki ko tinkiya kamar yadda za mu karanta a cikin misali to yake cewa in an ce al'alam kamar ka tambaye shi ne ma huwa al'alam menene ake cewa al'alam sai ya ce ismun wani suna ne yu'ayyinu wanda yake bayyanar da almusamma musamma abinda aka kira shi da shi mutlaqan saki babu kaidi kowane irin suna ne in dai ka ansa sunan ko an kira abin da suna ya ansa za mu ce da shi wannan alam to sai fara maka bayani alamuhu in an ce alam ya kunshi ka jafari kaman sunan namiji wa khirnaqa khirnaqa sunan wata mata ce yar uwar Farfa ibn al-ab wato wannan mawaki kenan to ana kiranta khirnaqa ashe kenan kaga alam kamar yadda zai kunshi sunan namiji yana iya kunsan sunan mace to ba haka ɗaya ma zai iya kunsan sunan kabila ko sunan wuri ko sunan doki ko sunan raƙumi ko sunan tinkiya ko kuma sunan kare kai in dai abu ya ansa sunansa aka kira shi kuma ya ansa za mu ce da shi alam shi ne ke cewa wa ƙaranin da kuma ƙaran sunan ƙabila na na oto oh, <laughs> shaɗan ya mantar da ni wani abu da na karanta yau kuma sai shaɗan ya mantar da ni to bai ɓace ba bari mu bari in mun kammala sharhi sai in karanto eh, tun da mun dan shiga cikin abu eh wa qaranin haka kuma qaran sunan kabila ce wacce uwaisun sunan qarani radiyallahu anhu ya fito daga cikinta wanda malaman hadisi ke ce da shi shine ahsanu tabi'in wato mafi abin nan abin nan tabi'ai kenan wanda ya fi abin nan nagarta a cikin su ana kiran shi uwaisu to kabilar da ya fito ana kiranta qaran kaga qaran din nan zamu ce da shi alam tunda ya yi nuni akan suna abu to haka kuma adan suna ne na wuri ko kuma gari daga cikin shi ne kamar jannatu adu sunan wuri kaga za mu ce da shi alam tunda ya ansa suna haka kuma lahiq suna ne na doki kana ya ce da shi faras ko hison ko ka ce lahiq saboda tsananin gudunsa za mu ce da shi alam haka kuma Shaf'ami sunan raƙumi jamal shi ma za mu ce da shi alam haka kuma haila sunan tinkiya Shatu da muke cewa tinkiya ana ce da ita hailatu haka kuma washiqi suna ne na kare kalbu to duka waɗannan sunaye gaba ɗaya duk jumlansu za mu tattaru mu ce da su sunansu al'ala saboda sun yi nuni akan wasu abubuwa musammayat abubuwan da aka kira su da shi waɗannan abubuwa kuma suka ansa waɗannan sunaye muna fahimta ko al'alam ya kasu kasuwa guda uku ko dai ya kasance suna ko ya kasance kunya ko ya kasance laƙab abin da ake cewa suna shine abin da ya nuni akan suna abu abin da ake cewa kunya shine masu bi ab aw um abin da za a ce kamar abu humaida ko abu aslam misali wannan ana kiran shi kunya ko kuma ce ummu kulthum ko ummul khair duk abin da ya fara da abu ko kuma ummu ana kiransa wannan alkuniya amma allaqab duk abin da ya shahara da yabo ko kuma zagi wannan shi ake ce da shi ainihin allaqab kamar ka ce an funnaqa hancin taguwa wannan zahirinsa zargi ne ba yabo bane ana ce da shi laqab ko kuma ka ce da wani laqabinsa kurzu suna ne na laqabi to duk abin da ya shahara da yabo ko zagi wannan ana kiran shi laqabi amma abin da aka buɗe da baba ko kuma mahaifiya abu kaza ko ummu salama ko kaza wannan ana kiran shi a alkuniya muna fahimta to guda uku kenan idan suna da kunya suka haɗu ana gabatar da suna ne akan kunya wato istihbaban kaman ka ce Umar Abu Hafsin an so ka gabatar da suna a kan kuniya amma idan ka ce abu hafsin umaru babu laifi muna fahimta amma idan lakabi ya haɗu da wani abu daban dole ne zuwa ƙarshe misali kamar mu ce an funnaka lakabin wani ne misali kamar mu ce sa'idu an funnaka sa'idu suna an funnaka lakabi babu hali a wurin malaman nahu ka ce an funnaka fi sa'idu babu hali ka gabatar da laƙabi akan suna bal inna ma za ka gabatar da suna ne akan laƙabi wujuban aurinsu amma idan kuniya ce wannan istibab ko kuma jawaza in ka ga dama suna ya gabata in ka ga dama kuniya ya gabata kamar yadda ya zo a waka ah, aqsama billahi abu hafsin umaru ma masaha min naqabin wala dabar faghfir lahu Allahumma in kana fajar wani mutum ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya nemi mutum ya dauke shi akan taguwa to da ya kalle shi ya kalle shi masha Allah zadahu Allahu basatan fil ilmi wal jism sai ce kafafuwan ta ba su da lafiya sai Umar ya ce la bana tunanin haka ne kai dai kaga abin da ka gani sai Umar ke cewa aqsama billahi Abu Hafs Umar ma masaha min naqab wala daba. faghfir lahu Allahumma in kana fajar mahallu shahid a wurinmu aksama billahi umaru kun ga an gabatar da kunya akan suna sannan hassan ibn sabit yana cewa wa mahtazza arshu min ajli halikin sami'na illa li a lokacin da sa'ad ibn abi waqqas Allah ya mashi rasuwa lokacin Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu yake wannan waƙe yake cewa ma ba mu ji wani mutum wanda arshur rahmani ya girgiza saboda rasuwarsa ba sai dai li sa'adin abi am wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li sa'adin abi am kaga anan an gabatar da suna akan alkunya saboda abu amrin kunya ne amma kuma sa'ad suna ne a can kuma an gabatar da kunya akan don yi maka bayanul jawas kana ya ce abu humaida ta khamisun ko kuma khamisun abu humaida jais amma idan laƙabi ne yu akharu wujuban dole ya kasance a ƙarshe kamar ka ce ja a sa'idun kurzu kurzu din nan laƙabi ne babu hali ka ce ja a kurzun sa'idun babu hali sai a daruratu shi'iriyya Eh, kamar yadda yake cewa anabnu muzaiqiya amrin wa jaddi abuhu munzirun ma'us sama'i wai shi ana ce da shi muzaiqiya saboda in ya sa riga gudun kada ya nana ta sa in ya sa ta safi sai ya yaga ta da yamma gudun kare nana ta sai ya yaga kaga dole ya sa wata shi ake ake shi muzaiqiya anabnu muzaiqiya amrin kaga ya gabatar da ibnu muzaiqiya akan am to shine ibnu malik ke cewa wasman ata alam yakan zo suna wa kuniyatan yakan iya zuwa kuniya wa laqaban yakan iya zuwa laqabi wa akhiran za ka jinkirtar da shi wannan na ƙarshe wanne ne wannan in siwahu sahiba in ya abuci wani abu wanda ba irin shi ba yani idan laƙabi ya abuci wani abu wanda ba irinsa ba to ka jinkirtar da shi menene ba irinsa ba ko dai suna ko kuma ne to in ko ba su bane in wa ma'ana in ya jibinci wani abu irinsa to shi shikenan kana da zabi amma idan ya abuci wani abu wanda ba lakabin irinsa ba dole shi sai kasance a ƙarshe sawa'an kenan suna ne ko ko kuniya ce muna fahimta jama'a sannan kuma ba mamaki suna ya kasance mufradi kuniya ma ta kasance mufrada ko kuma da lakabin ya kasance mufradi da suna haka dai ko su kasance murakkaba ne kamar misali ka ce sa'idun kurzu kaga sa'idu suna ne mufradi kurzu lakabi ne mufradi muna fahimta ko ko a'a ya zanto suna murakkabi laƙabi murakkabi ja'a abdullahi anfun naqati kaga anfun naqati murakkabi ne abdullahi kuma murakkabi ne ko kuma yazo vice versa ma'ana suna ya kasance mufradi laƙabi ya kasance murakkabi kamar ka ce ja'a sa'idun anfun naqati sa'idu mufradi ne anfun naqati murakkabi ne ko ko suna ya kasance murakkabi laƙabi ya kasance mufradi kamar ka ce ja'a abdullahi kurzun abdullahi suna ne amma amma kuma kurzun laƙabi ne mai kuma to zai mana bayanin hukuncin su ne idan suna ya kasance mufradi laƙabi ya kasance mufradi yudoful awwalu ila thani sai a ɗauki na farko a yi mashi idofa zuwa ga na biyu a wurin mutanen basra kenan banda kufawa su kufawa sun ce yatba'u sanil awwala bi ma'ana sani suna na biyu lakabi zai biye wa na farko ma'ana in lakabi in suna na farko kasance marfu'in ne lakabi ya kasance marfu'i in suna na farko ya kasance mansubi ne lakabi ya kasance mansubi amma ra'ayin basrawa a wannan qadiyya ita ce wacce take rajiha in suna ya kasance mufradi lakabi ya kasance mufradi misali kamar ka ce ja'a sa'idun kurzon a wurin basrawa idan suna ya kasance mufradi laƙabi ya kasance mufradi yudafu al-awwalu lithani sai ai idafan na farko zuwa ga na biyu sai ka ce ja'a sa'idu kurzin ra'aitu sa'ida kurzin marartu bi sa'idi kurzin a wurin basrawa yani yudafu al-awwal lithani amma kuma suka ce a'a yatba'u sani al-awwala na biyu zai biye wa na farko sai ka ce ja'a sa'idun kurzun ra'aitu sa'idan eh kurzan marartu bi sa'idin amma ra'ayin su da'ifi ne mun fahimta amma idan suka kasance murakkabai bi ma'ana suna ya kasance murakkabi sannan laƙabi ya kasance murakkabi to a wannan qadiyan ita ce yatba'u sanil awwala na biyu zai bi na biyu zai bi na farko misali kamar kace ja'a abdullahi anfun naqati kaga abdullahi suna ne amma sannan anfun naqati ne amma to a wannan sai na biyu yadda kasan na addamatut ke zuwa haka zaka mashi iraki bi ma'ana idza kana al-awwal marfu'an yajibu an yakuna ath-thani marfu'an idza kana al-awwal mansuban yakunu ath-thani wa idza kana majruran yakunu ath-thani majrura misali bar mu ga ja'a abdullahi sai ka ce an anfun naqati saboda shi anfu suna na biyu dinnan yana biyewa na farko ne idan ka ce ra'aitu abdullahi sai ka ce anfan naqati in kace marartu bi abdillahi sai kace anfin naqati muna fahimta yaushe ne wannan hukunci ke faruwa idan suka kasance murakkabai muna fahimta jama'a shine ibnu malik ke cewa wa in yakuna mufradaini idan suna da lakabi suka kasance mufradai ɗaya ɗaya fa'adif to kai idafa bi ma'ana adif al-awwal ila thani ka dauki suna ka danganta shi zuwa ga ainihin laqabi jaa sa'idu kurzin ra'aytu sa'ida kurzin marartu bi sa'idi hatman wannan dole ne kai haka yana tare da basrawa wa illa idan ko bai kasance mufradai ba to atbi'il ladhi radif ka biye wa na biyu da ke bin na farko da irabi irin na farko na yani na biyu da ya biyo ka ba shi irabi irin irabin farko sai ka ce ja'a abdullahi an funnaqati ra'aitu abdullahi an fannaqati marartu bi abdullahi shine wa illa in ba su kasance ɗaiɗai ba mufradai atbi'in ladhi bi ka ɗauki na biyu ka bashi hukunci irin hukuncin na farko muna fahimta jama'a tayi to wannan baitin ya ta'allaqu bima ba'dahu da zan so a ce da a shi saboda in muka ɗauke shi mun ɗauki wani yanki ne don zai sake mana bayanin nau'i na biyu na kasuwan alami dan farko mun ce ya kasu kasuwa uku suna kunya da laƙabi yanzu zai mana bayani ya kasu kasuwa murtajal da kuma manqul sannan manqul din nan ya kasu ko dai manqul ne min ismil fa'il ko min ismil maf'ul ko sifa mushabbaha ko kuma af'al tafdil zai mana bayani waɗannan abubuwa sannan kuma zai sake kasa mana ainihin alam din ya kasu zuwa kasuwa akwai jumla jumlan nan ko dai ta kasance eh, abin nan mahkiya ce ko kuma ta kasance murakkaba yani tarkiban masjiya zai mana bayani wannan to zan so mu dasa aya anan saboda in muka ɗauki wannan baitin kamar mun ɗauki gutsire ne ba mu ɗauki ainihin sauran ba muna fahimta ko to zan karanta insha Allah sai a a karanta kamar da muka saba na'am al'alam mu je اسم musamma mutlaqa alamuhu ka كجعفر wa khirnaqa وقرن وعدن ولاحق وشقم وهيلة وواشق واصما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف to wannan shine insha Allah na'am sai yin akwai tambayoyi sai a wa salam muka ce wa akhiran za yani ka jinkirtar da haza laƙabi kenan in ya abuci wani abu wanda ba irinsa ba abinda bai zama laƙabi ba dole ya kasance suna ko kuma to in dai ba laƙabin irinsa ba ne ya sahibanta ya abota dole shi ya kasance a ƙarshe shine akhiran za ka jinkirtar da wannan na ƙarshe in ya abuci wani abu wanda ba laƙabin ba to abinda ko ba laƙabi ba dole ya kasance ko dai kuniya ko ya kasance suna ma'ana in suna ya kasance da kuniya dole ya kasance a ƙarshe in ya kasance in laƙabi ya kasance da suna dole ya kasance a ƙarshe in laƙabi ya kasance da kuniya dole ya kasance a ƙarshe ma'ana maganin kenan na. Na. eh نعم نعم ايه عظيم ذاك شيء عبد الله فاعل وهو المبدل أنف الناقة بدل من من عبد الله عظيم خالص هكا يجي <laughs> نعم وعليكم السلام نعم ايه نعم kuma da abin da suka faɗa eh ya basra ai ai maganar sai akwai kulfa a cikin akwai taklif yani sauki mafi sauki kace ja'a sa'idu kurzun ya fi sauki akan kace ja'a sa'idun kurzun <laughs> ka gane saboda sauki ya za aka ce waɗannan a tare da su na'am na'am matsala na'am na'am eh eh haka saboda ai shine diwanul arab duk abin da ya tabbata a waƙensu ma'ana an san da zamansa kenan ai dama ai su salaqatul lisan in ka duba ka duba awamilul mu'assira fil adab abin da suka yi tasiri cikin adab akwai at-tabi'a al-geographiya environment saboda kasantuwan su larabawan ne khullas bai wa kai ka zama irin su su ba su san nahu ba amma suna magana bi laba bi salasatil lisan saboda yaran su ne don haka duk abin da ya saba din an san wannan wani abu ne wanda ya fitar da ba na na eh na eh, eh akan samu haka a ce darura shi'ariyya ko kuma wa hadha masmu'un ghairu la yuqas an ji amma ba za a iya zai akan shi ba eh yakan fita nasr kalma ce ita adabiyya amma la yusadallu bihi eh waƙen shine ɗan abu ya kai saboda larabawa suna alfahari da mawaki har su je suna barka in an haifi mawaki ba amma ba kasibi ko ko ko munsiri ba eh ka gane na na eh eh a nisba sai can gaba zai mana bayanin ta na kamar ya na eh eh a zai zama wannan sifa ce muhammadu lini kanawi kanawi sifa ne na shi muhammad eh ba zai ɗauki wannan hukuncin ba eh na alaikum salam idan misali an samu suna kunya ta zo bayan shi ko lakabi ko kuma dukkan su misali eh abin da ya zo gaban shi yana zama badal ne kenan dole zai zama badal asfu bayan يتبع إيه، في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدأ إيه، نعم إن الله <laughs> نعم. wato abin da ke akwai yadda na gaya maka salasa irin ta larabawa ai yanzu kama a hausanka misali ai ka san hausan sakwatanci ka san ta katsananci ka san ta zage-zagi ka kuma san ta kanawa don haka idan kai wata hausa misali kaman wasu zaka ji suna cewa za mu je mu ya zo shi kana fahimta to ai da mutum ya faɗi wannan kasan ko mutumin ina ne to haka su ma eh yawa wa <laughs> salam na'am na'am na'am Na, misali da aka samu suna na'am su ya samu kuma na. gaba da bayan shi da alaka da abin da ke Na, shi kamar ya tanzil al-aziz ar-rahim na'am cikin surat yasin tanzila to ai tambayin da kake kace bai da alaka da wanda ke gabanin shi kafin shi ar kafin shi ba na ta babu kar ba alaka da ar kafin shi menene farkon aya على صراط المستقيم لكن تؤمن القرآن على صراط المستقيم tanzila al'aziz rahim to abin da ke akwai shi yana so ya ce bai ga abin da ya nassa ba shi tanzila din bane yana iya kasance maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf Taƙadiru ugur tan zi lal azizar rahim. Ka ambaci saukakke daga mabuwayi mai rahama. Sai kasance masu filin na filin mahazur. Na'am. eh shi hal yana da shurut wanda yake wannan bai cikinsu. su galibi ko ko lazimi ya kasance ismul fa'il ne eh sannan kuma ba a cika so a yi idafan shi zuwa ga abin da ke bayansa ba eh eh to kaga shi wannan sai ka ce mashi ha

to me yi tambaya cikin maudu'in darasi eh insha Allah now jama'a akwai tambaya ko babu dan yau muna son mu yi biyu cikin ɗaya ne now dan na da dan uzuri kaɗan gabana ina son a gurguje mu da ke abin yani tunan fi wahid <laughs> na to subhanakallahumma wa bihamdika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk